miliyar 2,266 da 'yan kai na kudin sefa jimillar budget ɗin ƙasar Nijar kenan zubin shekara 2020 bamban da na shekara 2019 da ya jibinci miliyar 2,157 da 'yan kai ƙarin miliyar 108 da 'yan kai kenan aka yi a bana za ku ji ministan tattalin arziki a cikin shirin. Furoje Migrant en route ranar Asabar ya shirya wata farfagandun fadakarwa zuwa ga kafofin labaru a nan yamme bisa ma'udin bakuncin habre ta barauniyar hanya da kuma hanyar mafuta ga yin bakuncin habre bisa ka'ida. Kamar kowace ranar talata shafin rahoton musamman na hilin mata ga kyakkyawar rayuwa zaya maganta kan matsalar samun magungunan saka sarari tsakanin haifuwa a cikin jihohin ƙasar Nijar. masauraro sunana gungu Muhammad Dantani yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Bijet ɗin ƙasar Nijar na zubin shekara 2020 an kimanta ta shiga shigar kuɗaɗe da kuma kashe-kashen da za a yi a kan miliyar 2,266 da 'yan kai na kuɗin sefa bamban da na shekara 2019 da ya jibinci miliyar 2,157 da 'yan kai miliyar 108 da 'yan kai suka karu kenan wannan shine bayanin da ministan tattalin arziki ya gabatarwa 'yan majalisa a yau da sai a nan yame ga fasar bayanin da minista mamudu job ya yi da muka karɓo wajen takwarorinmu na aiki na talabijin tenere. Halatattun kudaden ƙasa su ne hanyoyin da suka wajabta domin cimma muradun tattalin arziki da na kuɗi, ta hakan tsabtace fannin kuɗin ƙasa ita ce alƙiblar da wannan kasafin kuɗi ya mai da gaba wajenta, tare da babban gurin rage giɓin kudaden ƙasa da kuma bashi domin samar da wani hili na kasafin kuɗin da za a amfani da su wajen tafiyar da ayyukan gina kasa Domin zamanantar da tsarin harajinmu an tanadi sabbin matakai da suka jibanci amfani da na'urorin zamani domin inganta ayyukan tattara haraji da kuma lanhu. lanho gudanar da binciken yadda wasu masu arziki ke biyan lanho daidaita lamurin yafuwar haraji da aka yi wa wasu kamfuna ko kuma ma'aikata ishimillar daftarin kuɗin ƙasa na 2020 kuɗin shiga da na fita ya tashi miliyar 2,266.15 na sefa yayin da ya kasance miliyar 2,157.31 a shekarar 2019 wato an samu ƙarin miliyar 108.84 wanda ya daidai da sama da kashi biyar cikin ɗari. valeur relative. Sojoji biyu aka kashe biyar suka jikata wannan shi ne sakamakon da aka bayyanar a hukumce biyu bayan wata gama da ta afku ranar 6 ga watan Oktoba tsakanin wani rukunin jami'an tsaro na ƙasar Nijar da wasu mutane da ba a tantance ba dauke da manyan-manyan makaman yaƙi lamarin ya afku ne a wata shimfiɗar makwantar ruwa kusa da dogon kirya garin da ke cikin jihar Doso. Haka sanarwar harabar ministan cikin gida na ƙasar niger ya bayyana. Da aka wallafa a cikin majalar Le Sahel na waga rana 8 ga watan Oktoba, ranar 2 ga Oktoba tuna sarwa ce wata faturi ɗin sojoji na dogon dutse wasu mutane su kimanin 20 bisa motuna suka kai ma sojojin hari kilomitar tara daga dogon kirya mota ɗaya ta sojojin masu harin suka toye. Bakuncin abure da taba rauniyar hanya da kuma hanyoyin mafita domin bin hanya nagartatta gimshikin ma'udin wani farfaganin sadarwa bisa ga bakuncin habre kenan da Projem Migrant en route ya shirya a ranar Asabar a nan Yame ko menene manufar shirya wannan farfagandin bari mu saurari fasar amsar da Gevanis Do yama Michel Deji. Mun gani cewar bakin haure ba su da cikakken labari dangane da hadarukan da ke tattare da ratsa hamada misali. Akwai wasu idan suka baro kasashen su ba su ma san da cewa akwai hamada da ake ratsawa ba. Wasu kuma an ce musu idan aka zo kasar Libi ana iya hango kasar Itali daga nesa. Kenan a wajen su ya kamata a karya waɗannan maganganu da ke hana bakin haure da dama su cimma gurin su. A makon da ya gabata an nuna wani hoto a shafukan sada zumunta inda bakin haure ke amfani da jiragen ruwa da ake hura ma iska domin su ratsa teku wannan mummunan hadari ne kenan ya zama tilas a sanar da bakin haure cewa ratsa teku daga libi zuwa itali ba karamin abu bane kuma sai da jirgin ruwan da ya dace akwai wasu haɗarurruka da dama idan aka ɗauki mata misali suna fuskantar fyaɗe da sauransu amma da faɗi gare ta akwai gungunan bata gari da masu safara iri-iri da ke wurin kenan aikin mu shine mu ba su waɗannan labaru domin su ɗauki matakai na kwarai a gaida asumana shina da fasara A jiya tun da kingin safiya ne ɗaliban jami'ar Abubakar ba ta tilaberi suka tada jijiyoyin wuya inda suka dance zirga-zirga bisa hanyar RNN daidai bakin gadar kadaikaina. Dauda Alhaji Sule, babban sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar Abubakar ba ya bayyana ma wakilinmu Abdullahi Mamudu dalilan wannan tare hanyar. Malaman jami'ar mu na kungiyar Sinex na Tilibiri sun shiga yajin aiki na sai illa masha Allahu domin neman a biya musu bukatunsu. Mu kuma mun fito yau domin mu nuna bakin cikin mu. Akwai kuma zancen alawusu na abokannin mu. An biya kason alawusu na biyu a cikin dukkan jami'o'i. Amma a nan jami'ar Tilibiri mun gane cewa ana nuna muna wariya domin akwai abokannin mu da har yanzu ba a basu alhakinsu alhakin su ba. Hukumomi sun yi mana alkawalin suma ayyukan gina dakunan jami'a ba tare da da lokaci ba amma har yanzu ba a yi komi ba a yau hilin kwallo shine jami'ar mu idan suka tada mu saboda sallar 18 ga watan Desambar ina za mu je bari mu isa karkarar dandawa yau da 'yan shekaru ke ga da ake koyar da harsunan hausa da zabarmanci a cikin wasu makarantun firamare na komin ɗin gaya a bana ɗaliban azuzuwan sai e zuwa sai ke amfana da wannan koyarsuwar ta harsunan ƙasar Nijar, Mudi Tudu, inspector bada karatun firamare na Gaya 1 ya ƙara wa Fadal Alu cikon bayani. A cikin komin ɗin Gaya muna da makarantu goma inda a cikinsu wasu harsunan Hausa ake koyarwa, wasu kuma zabarmanci ne. An soma horar da malumman masu ba da karatu, inda muka ƙididdige makarantu inda aka horar da malaman don su ɗau ɗawainiyar koyarwa. koyar da ɗaliban CE, CP yau har mun kai ga ajin su e Wajen sauya wurin aiki, muna yin amfani malaman da suka samu horo bisa halsuna, sai mu kai su inda ke da makarantar ɗaukar darussan halsuna. Kuma littattafan aiki akwai su gaskiya tashin farko mun fuskanci matsaloli wajen littattafan ganin ba a buga su ba da wuri amma tun bara an kawo su akwai na ɗalibai da kuma na gwada hanyar zartar da ba da karatu mun kai su cikin cikin makarantu muna jin yanzu dai komi zai shiga daidai kuma hakikan komi zai gudana yadda ya kamata bari mu leka katsinar maradi ɗalibai 120 na firamare da koloji aka koyarwa amfani da na'urar tablet a makarantar radi da kuma makarantar jiratawa garuruwa biyu na jihar maradi wannan furojen gwaji mai lakanin monicol numeric sa shine haɓakar da sanin ɗaliban balkisa abdukura wakiliyar cibiyar projen ta yi wa wakilin muhammad mamman cikon bayani Wanga tsari na proje numeric tsari ne da mun ka fidda domin mu taimaka ma makarantun ne da kuma ci gaba ilimantarwa da ake yi. a cikin wanga zamanin namu da kuma hana koma baya na ilmantarwa da yake faruwa. A cikin kowane makaranta muna ɗaukan ɗalibai sattin kamar santar jiratawa muna koya musu aiki da na'urar zamani kamar yadda suke aiki da kayyunansu. Muna ba su minti talatin kafin suke yin jarrabawa kuma suna nuna ƙoƙarinsu wajen aiki da na'urar zamanin nan kamar yadda suke aiki da nasu kayyuna. A ranar Litinin, al'ummar garin Agadez ta shirya wa sabon shugaban jagorar musamman na da'irar komin ɗin tasu wato gagarumin tarbe, wato batutuwan tsabtar gari, biyan kuɗin haraji buhari da tafiyar da ayyukan meri su ne ƙalubalen da Dr. Bukari Mamman sabon magajin garin na Agadez zai sa a sahun gaba ga fasar kalamun nasa. Akwai kalubale da dama na farko a cikin garin Agadez shine tsafta, karbar harashi da ma batun yadda ayyukan ma'aikatar magajin gari ke tafiya. Waɗannan su ne ayyuka na farko da zamu mai da hankali a kansu domin ganin garin Agadez ya maido da martabarsa kamar da wato gari inda tsaro ya tabbata. Waɗannan su ne kalubalenmu na farko. Euh, A zaman taron Majalisar Ministoci ta ranar 4 ga watan Oktoba a cikin labarin da ministar da ke kula da ci gaban mata ta isar ta yi batun sakamako da aka gani ga batun wato zartar da doka mai girka tsarin kason mata. Wannan sabon bayani wato bai baiwa wakilan matan Nijar ba tabbacin ga bukatun nasu Maryama Jallo ta wa Madam Kako Fatima tambaya a kai ga fasar amsa da ta bayar. Babban zaman taron ministoci ya saurari tsokacin ministan da ke kula da ci gaban ɗiya mata da kariyar yara dangance da raskunar ayyukan dokar nan ta 2008 ta bakwai ga watan Yuni. Tsarin nan da ke ba mata wani kaso a bangaren matsayi a cikin ma'aikacin gwamnati da kuma fannin zaɓe. Ya kamata a duba wannan dokar kuma a bunƙasa ta an mata gyaran huska na harko inda fannin na matsayi ya samu ci gaba daga kishi goma ya haura kishi goma sha biyar cikin dare sai dai har yanzu ba ɗauki kudurin aikatawa ba kenan da sauran aiki tunda ba wai ƙara bunƙasa dokar ba ne yau gashi aikata ta ya gagara ba mu gamsu ba tunda an saurari zancen ne kawai mu abun da muke so shine a soma aikata gyaran fuskar da aka ma wannan dokar ta dubu biyu ta bakwai ga watanni ne na shekara ta dubu biyu To madalla yanzu kuma sai bayan kun sha labaru za ku ji rahoton na musamman. Cimma samun amfani ga magungunan saka sarari tsakanin haifuwa a cikin jihohin Nijar daban-daban na da matsala bale ma zuwa ga 'yan mata matasa. Ko ke dalilin haka Maryama Kenda ta firanta da Valentin Lubunga, daraktan Mari Stop International ya bata amsa a firar da su kai ga fasarar zubin firar tasu. Duk da dokar lafiyar iyali da ya ba mata izini tsarin iyali, wa'ansu al'adu suna hana hakan faruwa a wani wuraren. Kamar yadda Valentine Lumbunga, shugaban ONG Marie Stop International, yake ba mu ƙarin bayani. Euh, Muna aiki ne ta hanyoyi daban-daban. Akwai wata hanyar da muke kira likitar tafi da gidanka. Tawagogi ne da ke kumshe da mata masu karɓar aihuwa da ke zuwa cikin garuruwa su baiwa mata magungunan saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa. Shin taya mata suka gane wanga tsari? Muna ganin abin na ta samun karbuwa wata bangaren gajeren sarari matsakaici da kuma dogon sarari wanda muke baiwa mata shawarar su rika yi domin shi ne mafi inganci. A cikin wasu yankuna akwai cikas dangane da al'adu fiye da wasu da kuma yadda ake gabatar da sakon. Ina iya ce muku wannan tsari ya samu karbuwa a jihohi kamar Tawa da kuma Maradi amma da sauran aiki a jihar Tilibiri. Ta wani irin hanya ne al'umma ke samun wannan tsari? Akwai gidajen likita, ɗakunan shan magani, akwai kuma mata masu karɓar aihuwa da ke aiki a yamai da maraɗi. Abubuwan su ne implant na lakawa ga jiki, allurai da sauransu masu wa'adin watanni uku da kuma ake sabuntawa bayan duk watanni uku. Mun gano cewa a cikin wa'ansu jihohi mata ba sa samun wanga tsarin. La première question qu'une jeune personne. Tambayar farko da ake yi wa mace matashiya idan ta zo likita neman magungunan saka sarari ita ce ta sanin ko tana da aure. Muna aiki kafada da kafada tare da wasu mutane masu hulɗa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin fuskantar wannan kalubale mai alaka da al'adu. Wani lokaci kuma matsala ce ta rashin sanin ko dokar lafiyar iyali ta baiwa kowa damar yin tsarin iyali ba tare da la'akari da shekaru aure ko hali ba. A wani lokacin sai da izinin mazan nasu ne mata suke tsarin iyali. Wannan zancen akwai shi, amma kamar yadda doka ta tanada mace ce ke da zaɓi, lamari ne mai ɗaukar hankali, amma na san a Nijar doka ta ce idan za a yi tsarin iyali, ba tilas ba ne sai da amincewar miji, ba zancen kusantar miji dangane da wannan mataki ba ne, zance ne da ke duba lahiyar mace. masu sauraro abin da ya sawaka kenan a maraicen yau amma kuma ga Habibu Garba nan ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci. Ku rike da cewa bayan labaru da harshen wato Faransanci yau za ku ji za ku saurari muhawar studio Kalangu da zabarmanci bisa ga wato kananan sana'o'in mata tasirin da ke gare shi a tattalin arzikin iyali da kuma tattalin arzikin ƙasar Nijar. Balkisa Hamidu ita ce ke jagorantar wannan shirin a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya zo gare ku ni na ku dan badan na malaman mangungu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu a futa lafiya.